sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sanin mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. sama Allah ka taimake mu amin mu Shirin na lafiya jari ce a wannan makon kacokan zai mayar da hankali kan kalubalen da mata ke fuskanta a lokutan al'ada musamman kan nau'ikan kyallen da ya kamata su yi amfani da su don tsabtace kansu da ma lafiyarsu. Wani bincike ya gano yadda matsalar talaucin da kasashe masu tasowa ke fuskanta yake taka muhimmiyar rawa wajen jefa tarin mata cikin kunci a lokutan al'ada musamman ta yadda suke gasa samun kuɗin sayan tsabtacce tashashshiyar auduga maimakon hakan sukan yi amfani da tsummo mokara marasa tsafta matakin da binciken ke cewa na haddasa cutuka daban-daban ciki har da na mahaifa ga dai abin da dr abdulkadir hussein kwararren likita a fannin larurar mata na asibitin koyarwar aminu kano da ke kano a tarayyar najeriya ke cewa eto eh gaskiya shi dama kansa amfani da parts da ake hmm. faɗa na mm. al'ada shi mm. kansa kala-kala ne kuma irin wanda mace take amfani da shi mm. yana da alaka ga lafiyarta yanzu misali su irin waɗannan tsummokara eh, da ake amfani da su ko gefen katifa ko wannan matsalar su shine na ɗaya shi kansa um, wajen sa shi ga abu ne ba mai tsafta sosai ba so wannan yana kamar sanya eh, abin da ake kira infection zaka ji mata suna cewa wani abu wai toilet infection mm-hmm. so wannan kunzugun yana bada gudunmawa wurin toilet infection shi sa shi kansa sannan abu na biyu kamuwa da wasu eh, kwayoyin cuta wani kwayoyin mm. cututtuka ka ji ana toilet mm. infection toilet mm. infection wasu na tunani ma cewa wai idan mace ta je ta yi amfani da toilet mara kyau daga ta tashi anan zai samu a'a yawanci yana samuwa ta irin waɗannan kunzugun da ake amfani da su shi yana iya jawo wani abu da ake kira PID shi PID ana kiran shi pelvic inflammatory disease um, pelvic inflammatory disease kamar cuta ce ta mahaifa haka mm. irin za a ce kwayoyin cututtuka sun shiga mahaifa mm. mahaifa dama wuri ne da bai kamata a ce kwayoyin cututtuka sun shiga ba so irin waɗannan kunzugu da wannan ɗin katifa da shauran dai dabaru da ake amfani da shi yana iya taimakawa wannan cututtukan su sama su mm. shiga cikin mahaifa to wannan zai iya jawo abu da ake kira rashin haihuwa To. Eh, wannan PID yana jawo rashin haihuwa kuma mata da yawa suna fama da wannan ba tare da sun sani ba wato amma ba su eh. san musabbabi ga ba su san musabbabi ba sai a je a yi ta shan magunguna mai maimakon ya zama an yi treating shi ainihin PID saboda ba san ma cewa shi ya kawo ba so bayan wannan kuma akwai shi kuma wani abu da yake shafar bangaren fitsari tunda wannan bangaren mahaifa ne wannan kuma mm. bangaren fitsari ana kiransa mm. UTI shi kuma UTI kamar urinary tract infection mm-hmm. da yake su mafitsarin mata gajeriya ce ba kamar ta maza ba so irin waɗannan abubuwan sukan sa infection su shiga su kama mafitsara ko su kama bladder Zainab Nasir wata matashiya ce da ke neman kawo ƙarshen halin da matan kan shiga sanadiyar wannan masa matsala matakin da ya sanya ta hada wani gangami don wayar da kan matan baya ga rabon audugar kyauta gaskiya babban dalilin da ya samu ka shiga wannan gangami abu guda biyu ne na daya tsadar da ita wannan auduga take wannan kunzugu wanda ake siyarwa kuma ba tare da mutane suna mai da hankali akan hakan ba don ya kai cewa wani rahoto da bankin duniya ya bayar na cewa sama da mutane miliyan shida 'yan najeriya suna rayuwa a ƙasa da dala ɗaya sai gashi kuma ita wannan audugar ma guda ɗaya za ta kai tafi tafi dala ɗaya tsadarta to kuma sai muka bincike muka gano cewa fa 'yan mata ba sa samun damar siyan auduga musamman ma waɗanda suke irin ita wannan marasa galihu da na karkara da sauransu kuma suna shiga cikin matsaloli haka na rashin tsafta da kuma rashin ilimin abu na biyu dama rashin ilimin a lokacin al'ada ba san yadda za su kula da kansu su gyara kansu ba ba a samun damar ba su wannan ilimi to shine dalilin da ya sa muka fara wannan gangami a cewar Zainab Nasir binciken da suka gudanar sun gano tarin kalubalen da 'yan matan ke fuskanta na rashin audigar da ma jahiltar amfani da ita don gudun cutuka ko da dai a cewar zainab a farkon gangamin game da wayar da kan sun game da kalubalen rashin fahimta yawwa mun yi bincike ne saboda mun je makarantun kwana da kuma makarantu haka na je kaka dawo sannan muka tattauna da su wayannan yan mata kuma suka gaya mana irin kalubalen da suke fuskanta na rashin sani wata ma bata san ma me audigan ba wasu ma kuma like suna ganin cewa amfani da shi ma kamar su shine ma yake sa musu cutar ma to duka wannan ne muka tattara bayanai sannan muka gano cewa gafa matsalan da ake ciki gaskiya muna fuskantar kalubale amma dai yanzu dai kalubalen ya dan sauka ba kamar lokacin da muka fara gangamin ba amma dai an fuskanci kalubale saboda ganin abun da muka yi a matsayin wani sabon abu amma binciken da muka yi ne ya tabbatar mana da cewa fa in muka ci gaba da shiru gaskiya za mu rika barin yan mata cikin halin kakanika yi to shi yasa muka ga cewa tunda dai addini bai hana cewa ai wannan abu ba magana ce kawai za a ga kamar wani sabon abu ne a al'adance musamman arewacin Najeriya amma kuma yanzu dai da muka ma fara bayani akan abin mutane sun fara fahimtar mu kuma sun fara gane cewa lalle ana da buƙatar ai wannan abu. Ta wace hanya kuke bi wajen shiraban wannan kunzugu? Yawwa muna zuwa makarantu ne makarantu na 'yan mata haka saboda sun fi fuskantar ma irin wannan matsala sannan muna shiga karkara. Kamar makarantun irin na kwana za ka ga cewa su ne suka fi cikin mahalin halin abin a tausayawa saboda sun baro gida sun je wata makaranta da take nesa da inda suke kuma sannan za ka ga ba su da damar amfani da audigan na sai ga suna amfani da duk abin da ya samu tsimman ma ba sa samun shi yadda ya kamata akwai ma binciken da aka yi na cina da hukumar unicef ta gano cewa kasashe masu tasowa amin yara suna yin fashi na kwana biyar a wata idan suna cikin wani hali na al'ada saboda ba sa iya zuwa makaranta saboda suna ganin idan sun je makaranta za su ji su a cikin wani hali na takura da bacin rai da sauransu saboda babu wadatacciyar auduga sannan kuma babu ilimin abu wakilin mu abubakar isa dan dago ya tambayi dr abdulkadir hussein kanko ta yaya matan za su kare kansu daga cutukan da za su iya fuskanta a lokutan al'adar da ma dabarun da za su iya yin amfani da su idan babu halin sayan audugar ta zamani. Shi babban hanyoyin kare kai abin da ya fi dai mm. shine amfani da eh, kunzugu irin sanitary pads eh, masu kyau na zamani. Mm. To amma kuma kaga yanayin da muke ciki hali ne na eh, babu sosai. Akwai mm. hali na kuɗi za ga sun yi karanci. tattalin arziki ba. So yadda ya kamata ya zama tsumma ya zama cotton kafin a sa ya zama an wanke da disinfectant ya bushe. Sannan aka sa aka yi amfani da shi yau a wanke a shanya a sa wani daban shi wancin sai ya bushe ya zama kenan ba guda ɗaya ba ba guda ɗaya ba yauwa ya zama mace tana da kamar guda biyar shida ko goma haka yanda in aka wanke wannan aka shanya sai a amfani da wani daban mm. haka to wannan zai taimaka wurin ragewa sannan akwai dabaru da mata suke waɗanda ba su taimakawa kamar wasu ga suna amfani da hoda ko turare suna sawa a private part nasu mm. wannan gaskiya ba su da wani wani hasali su suna taimakawa wurin jawo infection ma to kawai aka hoda da kawai abin da aka fi so ya zama a amfani da ruwa kadai ba sai an sa omo ba sai an sa sabulu ba ruwa a mace ta wanke gabanta da kyau sannan kuma a rika amfani da kunzugu masu tsafta wannan kadai ya wadatar gaskiya kawai tsafta dai da aka fi so ruwa ruwa kadai ya wadatar ko mai dan dumi ko duk wanda mace za ta iya amfani da shi wannan zai wadatar Dr. Abdulkadir Hussein kenan kwararren likitan mata a asibitin koyarwa na Aminu Kano wanda ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Allah ka ba mu sara mai sama Allah ya ciwo gobe Allah ka ba mu sara mai sama Allah be azaba gobe Legi ya kwaɗai ce, kwa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Zan gaida likitoci, ba kudi suke ba ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. Da haka kuma shirin zai dasa aya a wannan lokaci a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI Kana wakilin mu Abubakar Isa ɗan da ku sunana Azima Bashir Aminu da na shirya na kuma gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.